Je déclare ouverte la session du Conseil national de l'éducation au titre de l'année 2013-2014. Tsawon kwanaki biyu ne masu ruwa da tsaki kan harkokin ilimi za su shafe suna tattaunawa domin ganin mafita dangance da matsalolin da fannin ilimi yake huskanta a jamhuriyar Nijar, wanda a bana mahukuntan Nijar din suka ce sun ɗauki matakan da duk suka cancanta domin kyautata fara karatun wannan shekara inda dungurungun mahukuntan na kasar ta Nijar suke kiran wannan shekara ta bana da cewar shekarar karatu da kuma kyautata ilimin boko. A cewar Firaminista Malam Birji Rafini da ya jagoranci wannan gagarumin taro na shekara-shekara a cikin tafiyar mulkin su harkokin ilimi na da matukar muhimmanci. Lalle an bashi babban goyon baya don mu zo mu nuna ma 'yan kasa lalle lakwal tana cikin abubuwan da yake ya kamata a ba su darajar su duka a ba su su a ba da karhi ga lakol saboda kun san tahiyar kasa eh, avenir kin kasa lakwal a shekarar bana dai komi na kan hanyar kimtsuwa domin koma makarantun boko dauko daga kayayyakin aiki gina sababbin azuzuwa domin daukar karatu samar da kwararrun malamai waɗanda za su horar da ɗalibai a wannan shekara ta 2013-2014 komai na tafiya daidai in ji madam alina na maryama ministan ilimin jamhuriyar nijar shugaban ƙasa ya ɗauki alƙawalin gina gidajen lakwal an ɗauki alƙawalin ɗauka mushina ƙwararrun mushina da za su ba da ilimi kuma a kai kayan aiki cikin lakwal wannan kuma alhamdulillah yau da nake muku zance duka matakin na an ɗauke su. To koya kungiyoyin malaman makarantun boko suka ji da wannan ganawa ta wannan shekara? Abdu Abdurrahman magatakarda na ƙungiya Sinan. Muna so mu samu kundi namu na makaranta wanda za ya kasancewa ya ba mu mahimmanci namu wanda yake namu ne na malaman makaranta. Saboda mu ji ƙarfin guya mu yi aiki mu koya ma yara tunda kowa yana buɗe bakin na ci gaban ƙasa yana tare ci gaban lakwal makarantun ne. kenan muku tun da mu ne ya kamata mu koya ma yara ilimi ya kamata mu ma samu cikin hali wanda za mu tsaya mu koya ilimi ba cikin eh, wani tasha taron dai ya zo daidai lokacin da wasu malaman makarantun boko musamman ma 'yan kwantarage ke cikin watannin su biyu ba tare da samun albashi ba sunana aliyu hassan samna in ana son mutum ka yi aikin ka daidai ya kamata kai ma a baka eh, hakkin naka yau muna kwana 23 na satumba akwai kwantarate wanda har yanzu wancan wata na utu ba a biya su ba kowa ya san ba a iya tambaka ka yi aiki in dai ba a biya ka ba ya za a ce ma ka yi aiki in an gaza biya ka a farkon watan gobe ne ake shirin koma makarantun boko bayan ɗage shigar da aka yi a farko farkon watan nan da muke ciki saboda wasu dalilai na daban